sallallahu ala nabiyina muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd wato matsalolin masibobi waɗanda ake cikinsu a yau matsalolin ciruta da ke tayar da hankalin jama'a wannan shiru ta hitina ce kuma musiba ce kuma musibar nan ta taho saboda laihin na mutane suke aikatawa allah ya ce wa ma a saba ku min musibatin fa bi ma kasabat aidiku duk abin da ya same ku na musiba ba don kun yi aikin kwarewa ba don kun masallaci na ba ba don kun makaranta na ba ba don kun tai wajen wani aikin alheri ba ko bai ma kasa ba da don dalilin bannar da hannuwanku sun ka aikata saboda ka sabo na ka kawo ta ba aikin alheri ka kawo ta ba kamar wada jahillai ka fahimta su jahillai sai su ga wato ko wajen ayyuka na kwarai sai suna kokari su ce a zuwa don kan musiba ta samu wannan jahilci na wannan jahilci na allah subhanahu wata'ala bai saukar da azaba don an yi mai da'a Allah ba a bauta mai kuma shi azaba kuma shi ya ce a bauta mai kuma a bauta mai shi azaba bai yi haka abinda duk kun ga ya same ku na musiba ya same ku ne bi ma kasabat kun, saboda abinda ku ta aikata na laifi Allah ya ce zahara fasadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aidin nasi barna ta bayyana a zaharar fasadu filbar wal bahari barna ta bayyana bisa tudu da kuma cikin gulbi ko ina wato abinda aka ni da barna abinda aka ni da barna wato banna ta bayyana sakamakon banna aka nihi ya bayyana sakamakon ɓannace-ɓannacen da mutane ka yi ya bayyana ana ɗanɗana musu bai ma kasa bar aidin nasi liyu zika homba adallazi amilu don ya ɗanɗana musu sashen azabar laihin da suka aikata la'allahum yarji'una don su dawo ga hanya wato Allah yana kawo wannan don a dawo ga hanya duk a koma a yi ta ibadar Allah shi yasa Allah ya kawo wannan sabo na mutane ka ta yi sun hita batun addini shi yasa Allah ya kawo musu wannan in sun ka koma ga addini sun ka rika addini da kyau to Allah zai kawo musu mahita saboda haka ni so in ambaci wasu abubuwa na alloba wayanda an kai a da abinda aka ce ma alloba shi na naka sayan ambata abinda aka ce ma alloba mutane da yawa ba su san abinda a allo ba ba sai su ɗauka kowane ciwo ba ne amma dai kowane ciwo bala'i na ko masiba ce nan wannan mai littafi ya ce shi takaitawa na yi akwai manyan littafai da sun ka faɗaɗa bayanin da tsawo kwarai amma dai nan mai littafi ya takaita ya ce fasalon fi al ila ba ma jara min wato fasali a cikin bayanin abin da ya gudana na allobobi alloba da yawa fil islam a cikin musulunci wal makasudu bi zikirhi huna abinda aka ni da ambaton alloba anan at-tasbiru wato at-tasabburu a a aza mutane ga hanya su yi hankuri su dawo ga Allah su ci gaba da ibadar Allah ba wai a ce wai su dora gudu har inda aka ibada a ce kakka ka dora gudu kakka shiga sahu kakka yi kaza wannan bai gusar da masiba abin da ka gusar da masiba a yi hankuri da abin da ta zo da shiya a ci gaba da bautar Allah da kyau wata asibi gairihi mutum shi koyi da wani ne wato magabata wa anna musibatal insani qalilatun bin nisibati bin nisibati ila ma jara ala ghairihi mutun ya gane cewa musibar da wagga musiba da ta samu wato yar na nata in an ka kamanta ta da wadda ta gudana ga wani ne qala abul hasan al-madaini abul hasan madaini ya ce kanat dawa'in almashahura a adda'un wa'anda sun ka shahara al-idamu manya fil a musulunci hamsatun guda biyar na su an manya akwai wasu waɗanda ba su ba ɗa'unu abin da shibra waihi allobar da aka ce ma ɗa'unu shibra waihi suna abin nan alloba ne ɗa'unu shibra waihi ita wannan ɗa'unu shibra waihi bil mada'in ta faru ce wani wuri da ake ce mada'in fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamanin maza Allah ne ta faru can ta faru wajen wa'annan mutane masu sabon Allah kwarai da gaske can ta faru wurin su sanata 60 min hijira hijira na da shekara shidda kun ga lokacin ko musulunta mutane ba su yi ba yan kaɗan na nasa na musulmin duniya yan kaɗan na to wannan ƙin Allah da sun ka nuna sai Allah ya kawo musu wannan allobat sun maɗa'una amwas sannan alloba ta biyu ɗa'unu amwas ita ko amwasu ta faru fi zamanin umar bin khattabi zamanin umar dan khattabi radiyallahu anhu kana bi sham ita ko kasar sham ta faru bata shigo cikin wasu wurare ba can na kasar sham can na inda ta faru ma tafiye 25 alfa mutum dubu ishirin da bai sun ka mutu ciki can na wuri guda kasar sham gari guda mutum dubu ishirin da bai sun ka mutu sun maɗa'unin sannan alloba ta biyu ta uku wadda ta auku fi zamanin ibn zubair zamanin abdullah ibn zubair fi shawwalin cikin watan shawwal sanata 90 hijira na da shekara 69 mata fi a yami yini uku ta yi ita wannan alloba yinin ta uku to cikin yinin na uku fi salasita ayyami fi kulli mai sab'una alfan kowane yini mutum dubu saba'in sun ka mutu ma tafihi la anas ibn maliki anas ibn maliki yana da ɗiya da yawa kun san annabi ya mai addu'a Allahumma akasir ma lahu wa waladahu wa barin lahu fi ma razaqatahu to yayi ɗiya da yawa saboda wannan addu'a da annabi ya yi mai to shi ma Anas ɗiya ne wanda sun ka mutu mata da la anas ibn malik radiyallahu anhu salasatan wa samanina ibnan ɗane 83 sun ka mutu cikin kwana uku wannan ita aka ce ma alluba ɗane 83 sun ka mutu cikin kwana uku wakila salasatan wa sab'una ibnan an ce abin nan da wasu malamai sun ce 73 na aboki ne abdurrahman wa matala abdurrahman bin abi bakara aboki ne abdurrahman bin abi bakara ta ibn ibinan daya ne arba'in su ko sun kamutu cikin kwanan na uku to wannan shine alloba to ita ma wannan allobar fitina ce illa dai Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna ladina zalamu minkum khassa ku ji tsoron hitina wadda in ta zo ba ta samun waɗanda sun kai zalunci su kaɗai a cikin ku ba gare su ɗaya za ta tsayawa ba tana iya shafa su tana iya shafa wasu waɗanda ba su ba amma dai zunubi ka kawo ta sai dai in tattaho tana iya shafa wanda ba a su da waɗanda ba su ba to waɗannan hitintinu kamar da kun ka jiya an yi su can harko to na so kamin abin nan mu wuce mu ambaci hanyoyin da ya kamata a bi don a sauƙaƙa waɗannan abubuwa wato su ne hanyoyin aikata ayyukan alheri da yawaita sadaka suna cikin abubuwan da za su sauƙaƙa ita wannan masiba in hatta ta taho in hatta taho to wannan hanyoyin da za mu ambata za su taimaka wajen kusar da ita wato shi ne sadaka ku yawaita sadaka kun gani yanzu annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ta dara kul humuma wal gumuma bi sadakati ku yi maganin humuma damuwa da bakin ciki wal gumuma humuma wal gumuma bakin cikin da ya wuce da wanda ake ciki ne ko kuma wanda aka jiran zuwa ne to annabi ya ce ku yi magani nai da tsoro da hirgita bi ti da yawan sadaka ku yawaita sadaka yawaita sadaka in kun shi annabi ya ce ya kashi wallahu ta'ala durraku sai Allah ya ya yi muku abubuwan gada ka cuta muku wayan suraku ala aduwukum kuma ya taimake ku akan makiyanku to wannan hanya ita ce wadda duk wanda ya kason ya samu mahita ga wannan hitintinu da ake cikinsu yanzu to ya huskanci Allah ya kama sadaka hadisi ya zo annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam dawo bai bi sadaqati idan jama'a ku suna kamuwa da rashin lahiya to ku yi magani ga marar lahiyar nan taku bi ce da sadaka ku hito ku yawaita sadaka ku yi sadaka abinci ku yi sadaka kuɗi ku yi sadaka sutura ku yi sadaka daban-daban domin Allah ya kuna yi muku abin da ka cuta muku saboda haka tunatawan mu mugare ku ya ku jama'a musulmi wato ku yawaita sadaka domin a samu mahita ga wannan hitina kun gani wato annabi ya ce wa amurukun bi sadaka ina umarninku da sadaka ko inna misali zalika misal misalin sadaka kamar salin rajulan a sarrahul adu kamar misalin mutumin da makiya ne sun ka kame shi ku ausa ƙuhu ila ƙuya da hu ila unki sun ka kawo hannu ne suka ɗauri ga waya ne wa ƙaddamuhu li an unqahu sun ka kawo shi sun ka ƙaddamar da shi don su sare waya ne wato don su kashe shi fa qala ana aftadi minkum bil qalil wal kaseer yace ni ku bari in fanshe kai na gare ku da abu ɗan cino da abu mai yawa ku bari in hanshe kaina da sadaka sai sun kace sun yadda sai ya ci gaba da basuwa kaɗan kaɗan radda ya samu mai yawa ya bai radda ya samu ɗan kaɗan ya bai fafa da nafsahu minhu sai ya fanshi kai daga wannan kashewar to kun ga amfanin sadaka kenan in dai kana yi kaɗan kaɗan radda ka samu yin mai yawa ka yi radda baka samu ba ka yi kaɗan to duk wani ciwo da ya shigo duk wata hitina da ta zo duk wani tashin hankali Allah zai maka magani ne hadha aidan min kalam alladhi burhanuhu wujuduhu wannan magana tana cikin maganar da aka ce a hujjata samuwarta shine hujjata wa daliluhu dalilin dalilinta wuqu'uhu auko abin ya auku haka sadaka ta tsira da mutane ba guda ba fa inna lisadaqati ta'sira ajiban lalle sadaka tana da tasiri mai ban mamaki fi anwa'il bala'i a cikin nau'i nau'i na bala'i walau kanan min fajirin ita sadaka fa a halin da ake koda ga fajiri na tana kawo mai mahita mutum koda fajiri na wanda ba mutunan kwarai ba azzalumi mai kwashe kayan mutane an ka shugabanci ga wuri ya kwashe kayan mutane ya kai gida ya maishe su nashi to ko ga iri ne sadaka tana amfani au zalimin ko azalimi mutum ko wani irin aiki ya kai na zalunci in yana sadaka Allah zai tsare shi daga ciruta da hitina da tashin hankali ya ce bal kai ba ga wajiri da zalimi kawai ba min kafirin ko da ga kahiri ko kahiri ka sadaka Allah zai tsare shi ko kahiri ka sadaka Allah zai tsare shi to mu musulmi muke mu musulmi muke muna da irin waɗannan hadisai wayanda muka amfani da wannan bayanai na malamai magabata wayanda muka amfani da su Allah ya kawo mana mahita su kahire ba su da wannan kullun eh, sabo suka kare yana kara kawo musu azaba saboda haka jama'a musulmi ku te ku yi sadaka ku yawaita sadaka don Allah ya kawo mana mahita ga wannan hitinat yace ita sadaka ko ga kahirina ya dafa'u biha anhu anwa'a amina bala'i sadaka tana ture mai yudufa'u biha anhu anwa min bala ana ture mai nau'i nau'i na bala'i da ita ko daga kahiri na wa hadha amru ma'lumun inda nasi khasatuhum wa amatuhum wannan al'amari ne sananne wajen mutane manyan su da kananan su wa ahlul adi kulluhum muqirruna bihi duk mutanen ƙasa sun san haka nan suna hurci da wannan li'annahum jarrabu don sun jarraba duk wanda matsala ta sama yayi yawaita sarakata tana gushewa ko ce iri ta saboda haka musulmi ku yawaita sadaka kowa ya hito da abin da a gare ba wai mutum ya ta zuwa boyo ba boyo ba ya kare ka ga mutuwa don ka koma gehi wai ka boye ka killa cikanka killace kanka bai hana ka mutu killace kanka bai hana ka mutu Allah ya ce duk wanda an ka wajabta ma mutuwa zai hito kuma shi mutu walau kuntum fi burujin mashayyada ko da kun shige cikin manyan gidaje kun sa get get wane ta wajen ku get din na Allah ka ketare ya kashe ku ya ta kashe ku saboda haka babu abin da ka tsere da ku ya jama'a ga mutuwa face sadaka wa qadarawa tirmidhi haqiqa tirmidhi ya ruwaito fi jami'i cikin littafi ne min hadisi Anas cikin hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala haƙiƙa annabi ya ce inna sadaqata lalle sadaka tutufi o gadabar rabbi tana ture hushin Allah ubangiji yanzu Allah ya yi hushi da muwa ya kawo mana wannan ciruta na korona. Allah ya yi hushi da muwa to sadaka tana kashe wannan hushin inji annabi wata da ba'omi ta su'e kuma tana ture mugun mutuwa ba za ta bari mutum shi mutuwa walakanci ba na sadaka saboda haka masu kuɗi da talakawa 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati abin nan da kun ka tara ku sai kuɗi ba ku ba zuwa sadaka ga mutane abin nan da kun ka tara na gaskiya da na rashin gaskiya ba magana ɓoyo akai ba ku sai ku ba mutane sadaka don Allah ya kare ku daga wannan damuwa wakama annaha wakama annaha tudibiu gadabar rabbi tabaraka wa ta'ala kamar da sadaka tana kashe hushin Allah fahiya tudifi ubunuba wal kadaya kuma tana kashe zunubai da kurakurai kama yudifi ulma'un nara kama wada ruwa ka kashe wuta duk wadda wuta ta yi yawa ruwa na kashe ta to duk wadda zunubi ya yi yawa sadaka na kashe shi idan sadaka ta kashe shi sai a zanna lahiya sai ka ji dai corona ta wuce wabi tirmidhi an azibin jabalin radiyallahu anhu kala kuntu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin ma'aza ya ce na zama tare da manzon Allah cikin tahiya ko asbahatu yawman qariba minhu ne waye gari wata rana ina kusa gare shi wani hannu nasiru muna tahiya fa qala ala adulluka abwabil khairi yace kana so in gwada maka kohin alheri asawmu junnatun azumi garkuwana saboda ka koyi azumi ku baccewa rana a akwai ku baccewa rana a akwai ku yi azumi yana maganin dukkan ciruta ko wani irin rashin lahiya yana magani ne junnatun wa sadaqatu To tudfi wal kadiya tana kashe zanubai kama yudfi ul ma'un nara kama da ruwa ka kashewa abin nan ka kashewa wuta wa salatu rajul fi jawfil layli shi'aru salihin sallan mutun tsakiyar dare alama ce ta mutanen bayan Allah salihai wafi ba'adul asari cikin wasu hadisai ki rubi sadaqati ku daka sauko ku yi sadaka tun da saye fa innal bala'a la yatakada as-sadaqa lalle bala'i bai tira sadaka ku yi sauko ku yawaita sadaka fa innal bala'a la yatakada as-sadaqa lalle bala'i bai ya tira sadaka saboda haka duk mutanen da ke yin sadaka Allah zai kare su daga daga bala'i to wannan ya eh, tunatarwa ya kamata mu takaita daga wannan ya eh, tunatarwa ma'ambaci ciruta da allobobin da suka gudana a da kun ji dai yadda alloba take kun ji yadda take kashe mutane saboda haka rashin lahiyar da ba irin haka nan ba to mu a fahimta mu ba a ce mai alloba amma dai bala'i na ba a ce mai alluba amma dai bala'i ne sannan ku hito ku yi mu'amala ku da mutane ku hito ku yi mu'amala ku da mutane kada ku ja kanku wani abu ku bar abin da Allah ya umarce ku Allah bai cewa ayi yi abu amma abin nan ya zama sanadiyar bala'i ga wanda ya yi shi bai yi wa haka nan kai mu Allah zaton kwarai kai Allah zaton kwarai Allah wajen ibada ta yi lada aka samu ƙarin lahiya aka samu ƙarin ci gaba aka samu ƙarin kwanciyar hankali da arziki da wadata aka samu an bauta wa Allah saboda haka ku hito ku bauta wa Allah mutumin da ka san wannan ciwon ya kan mai in baka gaisa da shi baka da laifi don ka san ya kama shi amma wanda baka sani baka dole rike hannu ka cewa baka gaisa da mutane wai don kakka mutu baka mai Allah don kakka mutu to ko baka bi Allah ba ko fir'auna ya mutu ko fir'auna ya mutu iyakar rashin biya Allah kenan saboda haka yi kokari ka bi Allah mutuwa ta same ka kana biya Allah kakka bari ta same ka kana saba ma Allah amma wanda ka san yana da wannan ciwon in baka gaisa da shi baka da laifi amma ka wa mutane zato na kwarai ayoyi da yawa da hadisai da yawa sun zo akan umarni a wa mutane zato na kwarai a bai musu mugun zato a musulunci annabi ya ce la adawa babu adawa ciwon wani wani bai iya laƙa ma wani ciwo a musulunci annabi ya ce la adawa wani bai iya laƙa ma wani ciwo wani raƙumi ya shigo cikin gargin raƙumin wani yana da garje sai raƙuma sun kai garje sai ya kai ma annabi ƙara ya ce raƙumin gana laƙa ma raƙumi ne garje raƙumai ne garji annabi ya ce faman ajrabal awwal shi wannan na farkon wanda garjin ya fara kama wasa mai garji ya ce Allah ne ya ce to Allah da ya sa mai shi ya samu naka saboda haka ciwo Allah ka kaddara shi ga mutum wani mutum baya da ikon da yake samu wani ciwo don da yanzu wasu da sun kashe wasu saboda haka ka san da wannan ya tabbata cikin zuciyarka don ka samu natsuwa ka ba koma gehe kai wai ba ka ko shiga masallaci ka koma can kana tunga kai dai ko fir'auna da ya tunga shi dai ya mutuwa garin gaba na ba sha mai ci ya bu haka garin ni alaƙa da garin ci gaba to duk wannan shirme na ku mai da al'amarin ku ga Allah Allah shi ka kawo wa mutuwa shi ka kawo rayuwa huwa alladhi wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa lahu ihtilaful layli wan nahari wa huwa alladhi yuhyi wa mitu Allah shi ka kashewa shi ka rayawa walau ikhtilahu al-layli wan nahari shi adda sassabawa dare da yini afala ta ba ku yin hankali ku gane wannan ku yin wani da hankalin ku gane Allah ka kashewa shi ka rayawa mana Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya nisanta mu ga mugun zato kuma Allah ya kare mu daga shiruta ga ta zamani da wanda ba ita ba ciwo wanda an ka sani da wanda ba sani ba Allah ya kare mu gari. shi nan za mu tsaya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah